Masu sanya idanu kan yadda duniya ke tafiya bisa mizanin lokaci sun yi hasashen cewa nan ba da jimawa ba za a daina kirga lokaci da daƙiƙoƙi saboda yadda lokaci ke gudu fiye da kima wannan shine karan farko a tarihi da waɗannan ƙwararru ke fitar da makamanciyar sanarwar suna masu cewa bincike ya tabbatar cewa duniya ta ƙara gudu a yanayin yadda take juyawa bayanin ƙwararrun ya ce tuni agogon wasu ƙasashen ya rage wasu daƙoƙi da kansa ba tare da an lura ba don haka babu makawa za a cire sakonni don daidaituwar lokaci da yadda zamani ya sauya. ana saurari labaran ne daga nan sashen Hausa na RFI.